Daraja farko da zamantakewa mu ta girku a kanta suna taɓacewa saboda matsin wahala da kowa yake fuskanta a wannan lokaci. A lokacin da ake cikin halin wahala yanayi na matsin tattalin arziki akwai wuya a tuna da wani saboda kowa yana ta kansa maimakon ya tuna da wasu. A ganin ku wani tasiri zai iya samarwa? L'impact malheureusement il est énorme. Tasirin a yau ya hayaƙa saboda muna nan da rasa waɗansu darajarmu. kenan da zaran ba a sake dawowa ba bisa waɗannan darajar mu ba shakka za mu gina wata zamantakewa da za ta ta'azzara fiye da halin da muke ciki saboda mu watakila mun tsira amma yaranmu da za su taso mu ba su tarbiyya bisa wannan tubali na kowa tashi tafi da shi ba jin kai ba taimako to yaran za su girma su tashi cikin irin wannan kalubalen kenan ya kamata mu dawo ga darajar mu da muka tashi cikinta idan kuka shiga cikin zamantakewar mu ta gargajiya za ku ga cewa abinci ana rarraba shi ne tsakanin gungun maza da mata kowa ya haɗu a guri ɗaya a ci abinci tare wannan abincin da ake rarrabawa akwai shinkai da taimako da kuma darussan rayuwa da ake ɗaukawa daga wannan zamani zuwa wancan. Amma a yau a cikin iyalin 'yan bariki za ku ga kowa da faranta abincinsa ya keɓe gefe ɗaya yana ci kenan ku a cikin iyali ɗaya ba a koya wa yaro shin kai ba alhali idan ka kira kowa da kowa yan uwa ko ya kasance kowane lokaci ne

avoir espoir nan. Ina ganin akwai yiwuwar mu dawo da darajar mu da aka sani a da, musamman a cikin wannan hali da muke ciki na annobar corona da ta girgiza duniya ta durkusa tsarin tattalin arziki. Kowa ya karaya, dan Adam ya fuskanci bai da wata izza. Ina ganin mun fara farga na cewa akwai buƙatar ƙirƙiro da hanyoyin taimakon juna da jinƙai domin mu yi rayuwa saboda mu tunkari duka waɗansu matsaloli na rayuwa. Surtout surmonter les différents obstacles peuvent s'adresser à